بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم الذين يؤذون النبي أو يقولون هو أذن قلوبنا خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة رحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله عنهم إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحاسب الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المرابطون أن تنزل عليهم سورة تنذرهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون aụarum na-ee ụlọ ọrụ na-rịruruna aagụụde arụụ bụaeaabrị nwadaa aịa aanyị adụghị wa ụa-eeụ ụdụm dawụ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن يعف عن طائفة منكم إن يعف عن طائفة منكم تعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين المنافقون بعضهم من بعض يامرون بالمنكر وينهون عن المعروف وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau شاب 15 رمضان watan ramadan hijira ta دقيقة ya dace da takwas ga watan biyar shekara ta 2020 muna cikin tafsirin suratul hajji har yanzu kuma a yau za mu ci gaba daga aya ta 31 insha Allah karatunmu na yau yana dauke da bayani akan cewa babu tsira ga dan adam sai wanda ya rike Allah maɗaukaki shi kadai to dan adam ba shi da wata hanyar da zai tsira sai idan ya yi riko ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ka samu iya riko kuna fa'alillah ومن شرك بالله فسأكون الطير فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق Allah subhanahu wa ta'ala yake hunafa alillah ku kasance fa'u ga Allah tabaraka wa ta'ala gaira mushriki na bihi ma masu shirka da shi ba wato Allah ke gaya wa larabawa ku kasance hunafa'u ba masu shirka da shi Allah tabaraka ala ba misali a tafsirin Muhammadu Rashidu Riba mai tafsirin Almanar a juzin na farko shafin 480 ya ce alhanifu filoga almail a larabci idan aka ce alhanif ana nufin mutumin da ya karkata don haka idan aka ce hunafa alillah ana nufin waɗanda suka karkato zuwa ga Allah wa inna ma utulika ala ibrahim li anna nasa fi asrihi kanu fi ala tariqatin wahida wa hiya al-kufru fa addinin annabi ibrahim alaihi salam shine ake kira wanda ya riko da wannan addini shine ake kiransa al-hanif asali wannan tun ma kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kafin zuwan manzon Allah wanda ya rike addinin annabi Ibrahim shi ake kiransa al-hanif me yasa ake kiran eh, addinin annabi Ibrahim idan ka rike sai a kira ka al-hanif saboda ai shi annabi Ibrahim alaihi salam a zamaninsa ya karkato ya rabu da dukkan wasu addinai ya dawo ga bautan Allah baraka wa ta'ala shi kadansa to shawa yani man wafaqaha min al-arab yusammuna anfusahum al-hunafa larabawa suna korafin su ma al-hunafa ne wato su ma masu riko da addinin annabi ibrahim ne suna wannan korafi mudda'ina annahum ala millati ibrahim suna da awar cewa ai suna kan tafarkin annabi ibrahim saboda haka zaka ga suna aikin hajji tun kafin allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam larabawa suna aikin hajji ta ina suka koyi wannan aikin hajji ta addinin annabi ibrahim alaihi salam kuma ko da allah ya turo annabi muhammad bai turo shi da wani sabon addini ba la abin da ya faɗa mana kenan a suratul bayyana wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu dina hunafa wa yuqimu salata wa yutuza wa zakata wa dinu qayyima wa yutun wa ma umiru illa liya'budu illa ilahan wahidan a wata ayar kin a suratul bayyina illa liya'budu Allah hunafa su bauta ma Allah su tsarkake ma Allah addini sai Allah ya ce hunafa'a su tabbata dai hunafa'u ba wani sabon abu bane hunafa'u wato mabiya ta farkin annabi Ibrahim Yahudawa da Nasara su ma suna korafin suna kan tafarkin annabi Ibrahim saboda ka ko ba Yahude ka tambaya zaka ji ya san waye annabi Ibrahim in ka tambayi Kirista ya san waye annabi Ibrahim fama Allah madaukaki ya kare ta duka anan yana cewa ku larabawa abinda Allah ke kiran ku ku tabbata hunafa'u din wato masu riko da tafarkin annabi Ibrahim din gaira mushriki na bihi ba masu shirka da shi ba a suratu ali imran aya 67 Allah ya kare ta yahuda ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniya وما كان ربنا حنيفا مسلما وما كان من المشركين kaga su ma Allah ya ƙaryata ƙorafinsu ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniya annabi ibrahim bai kasance ba yahudi ba kuma annabi ibrahim bai kasance ba nasare ba walakin kana hanifan ma annabi ibrahim ya kasance alhanif hanif sai ya ce musliman kuma musulmi ne wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim bai kasance yana cikin mushrikai ba so annabi ibrahim ba ba yahude bane ba nasara bane ba ba mai bautan gumaka bane don haka in ma za a dubi wani wanda za a ce addininsa ya fi kama da na annabi ibrahim Allah ya ce inna aulan nasi bi ibrahima allazina sabu bi والذين آمنوا والله ولي المؤمنين Allah madaukake ce inna aulan nasi bi Ibrahim lallazina taba'u wa hadha an-nabiyyu suka fi dacewa a danganta suka addinin annabi Ibrahim sune waɗanda suka bi shi a zamaninsa, sai kuma annabi Muhammad domin in ka dubi tsarin addinin annabi Ya yi kama da tsarin tafarkin annabi Ibrahim na amanu haka kuma wadanda suka yi imani da annabi Muhammad Al'ummar manzon Allah wato su ma tsarin su yana kama da tafarki na annabi Ibrahim alaihi salam wallahu waliyul mu'minin Allah shine mai jibintar masu imani na haka tun kafin ma wato annabi ya taho an san su waye hunafa'u larabawa suna korafin su hunafa'u ne wato akwai addinin annabi ibrahim salam wato abinda zai baka misali da wannan shine matukar ba addinin gaskiya mutum ya rike ba aikin banza yake shine hadisin da al-Imam Ahmad ya rawaito na Abu Umama al-Bahili Allah ya kare yadda gare shi yace kharajna a rasulillahi fi sariyatin min sarayahu a cikin yaƙe-yaƙe da manzon Allah yake yi mun taɓa fita tare da annabi sallallahu alaihi wasallam za mu tafi yaƙi wato bu sahabbai muna tare da manzon Allah famarra rajulun bi garin fihi shay'un ba. al idan ana tafiya akan yi sansani a dazuka da aka yi sansani wani daga cikin sahabbai sai ya zaga yana ta zagayawa a wannan dajin sai ya ga ai ga wani kogo ya ga wani kogon dutse kuma akwai ruwa mai daɗi a cikin sauri mai kyau fa haddasa nafsahu bi an yuqima fi dhalika algar saboda ka sai wannan sahabi yayi sha'awar kai ya kamata ya daina bin ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo wannan kogo ya zauna a binsa fa yaqutuhu ma kana fihi min ma'in ga ruwa mai daɗi saboda ka idan shigo wannan kogo ya zauna ya samu ruwan sha wa yusibu ma hawlahu min al sannan kewaye da wannan kogon akwai 'ya'yan itatuwa kaga ga abinci ga abin sha wa kalla an duniya ya kaurace ma duniya ya killace kansa yana bautan Allah kawai amma duk da haka sai yayi tunanin ai annabi yana da rabe kamata ya hukunta wani abu ba ba tare da ya nemi izinin manzon Allah ba fa zakartu lahu zalika saboda haka sai yace law anni ataitu ila annabi da ma dai zan tafi ga annabi in gaya masa haka nemi shawararsa kafin nan in yi fa in azina li fa'altu wa illa lama fa'al idan annabi ya ce kana da damar ka taho wannan kogo ka zauna kai ta ibadarka ka kaurace ma duniya ba ruwanka da mutane yace don idan annabi ya ma izini sai ka zo ka zauna in bai maka izini ba to ka bar wannan zama din babu alkhairi fatahu yazo ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam ya nabi Allah inni marabtu bi garin fihi ma yaqutuni min al-ma'i wal baqli ya rasulullahi gashi mun wuce wata wani kogo wato yawon da nayi naga wani kogo wannan kogon a cikin sa akwai ruwa mai dadi akwai ƴaƴan itatuwa wanda na tabbata inda zan zauna a gurin nan ya ishe ni ga abin da zan ci ga abin da zan sha fa haddathatni nafsi bi an uqima fihi raina ya saka min akan cewa in dawo kogon nan in zauna wa atakalla an duniya in kaurace ma duniya sai mazan Allah ya ce masa inni lam ub'ath bil yahudiyyati wala bin nasraniyya ni ba a aiko ni da tsarin addini irin na yahudanci ba ba a aiko ni da addini wanda ke da tsari irin na kiristanci ba nasara walakin ni istu bil Hanifiya as-samha Allah ya aiko ni ne da addini alhanifiya ta annabi Ibrahim wato addini mai saukin riko wato wannan shi ya nuna cewa addinin annabi shine ke kama da addinin annabi Ibrahim addinin annabi Ibrahim yana da sauki shine as-samha in ka dubi addinin nasara shine zaka samu fasto eh, ya ƙi aure har ya mutu haka zai zauna Ai kaga ba sauki wannan rayuwa eh, shi ne abinda manzon Allah yake faɗa mara ce a ah, wannan tsari da kake son ka bi ba tsari na ba ne ba kuma tsarin addinin annabi ibrahim ba ne tsari ne na yahudanci ko nasara ni ku ba a turo ni da irin wannan tsarin ba hadisin yana silsilatu sahiha hadisi na 2924 da sahihu targhib hadisin 2302 wato don haka alhanif an riga an sani wane ne alhanif ne wanda ya riko da addini irin na annabi ibrahim alaihissalam wanda shi ne za ka gani a duk littafai imma tafsiri imma littafai da suke fassara kalmomin larabci kamar al’imamun Rajib ragib al-asfahani littafin al-mufradat fi garib al-quran shafin 133 yace ce alhanafu huwa mailun an balali ilal islami asali da larabci alhanafu shine a karkato a barbata zuwa ga addinin musulunci alhanafu shine mailun mailun anil istiqamati ila dalali ko dai mutum ya karkata daga bata ya zo ga shari'a ko ya karkata daga shari'a ya koma bata da larabci yana daukar ma'anar alhanaf eh, don haka alhanafu huwa alma'il alma'ilu ila zalika in ka karkace shine sai a ce mutum alhanif haka ya zo a lisanul arab mujallu na tara shafi na hamsin da bakwai alhanifu alma'ilu min khairin ila sharrin au min sharrin ila khairin wanda ya karkata ya bar alkhairi zuwa ga sharri ko ya bar sharri zuwa ga alkhairi karkatawan shi ke sa ake kira mutum alhanif haka ya zo a littafin tajul arus na alimamu zubaidi mujallar na shida shafin saba'in da shida inna ma ƙila lil ma'ili الرجل أحنف تفاؤلا بالاستقامة addinin annabi ibrahim la shakka ya shahara da wannan saboda haka Allah ya tabbatar mana inda mutum yana so ya tsira dole ta yi riko da wannan tafarki na annabi ibrahim alaihissalam akwai misalin labarin da ya zo cikin sahihul bukhari hadisin abdullahi bin umar akwai wani mutum a garin maka da ake kiransa zaidu bin amri bin nufai wato da sayyiduna umar da shi suna 'ya'yan bakwanni kuma mahaifin wani sahabi ne da ake kiransa sa'id ibn zaidin sa'id ibn zaid yana cikin al'asharatul mubashara biljanna, mutane goma da annabi ya musu albishir sun samu gidan aljanna sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam cikin akwai sa'id ibn zaid to sa'id ibn zaid din nan babansa shine zaid ibn amr bin nufayl wato cikin ikon Allah kalimamu Bukhari ya kawo hadisin shi labarinsa mutumin wato tun kafin Allah ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam tun kafin Allah ya bawa manzanci ya bawo annabi manzanci karaja ila shami ya bar garin makka saboda shi bai gamsu da cewa addinin mutanen makka dinnan gaskiya ne ba ga gumaka na ratata a gefen ka'aba gunci ne daban-daban to ya duba ya ga salon addinin shi bai marba saboda ka sai ce kai bari ya shiga duniya ko Allah zai nuna masa addinin kwarai amma shi dai wannan addinin bai masa ba domin ita gaskiya tana nutsuwa a rai ƙarya kuma ƙaiƙayi take duk inda aka kawata ta komai kyanta zuciya ba ta nutsuwa da ita saboda haka wanda ke addinin kafirci shi kansa ya sani kafirci yake don Allah bai yarda mutum ya mutu yana shakkar gaskiya ba don haka yasa in ka ma mutu kana shakkar addinin musulunci to addinin ka Allah bai karbansa don haka yasa wajibi ne musulmi ya kyautata imaninsa da aƙidarsa ya karfafa yaqinin shi da addinin musulunci gaskiya ne Zaid bin Amr sai ya kama hanya ya tafi Syria domin a wannan lokaci yankin Syria shine yankin masu ilimi yankin ne ake samun Yahudawa da Nasara Su ne waɗanda Allah ya taɓa ba su littafai yas'alun an dini, wato ya tafi ne saboda neman sanin ko Allah zai nuna masa addinin gaskiya amma shi dai addinan nan na mutanen maka bai sun sun gundare shi gaba ɗaya bai gamsu da kowanne ba yana neman tauhidi yani dinu tauhidi wa yatba'uhu hadisin al-Imam al-Bukhari ya kawo shi yana hadisi na 3828 yana kitabu manaqib al-ansar musamman ya ware hadisi saboda labarin wannan bawan Allah Zaid bin Amr bin Nufail lokacin da ya tafi Syria falaqiya aliman min al-yahudi sai ya gamu da wani masanin yahudawa malami ne ba yahudi fa sa'alahu an dinihi mai masa tambaya yaya tsarin addinin ku yake wannan malamin yahudi ya gaya masa kaji kaji ga yanda muke namu addini to sai ya ce masa ni abin da ya fito da ni inni la'alli an adina dinakum na taho ne saboda neman sanin addinin gaskiya don haka ina son kamun bayani tana wa in bi addininku fa akhbirni to da wannan malamin yahudi ya gani hakika shi zaid bin amr ya fito ne neman sani neman wato ya san addinin gaskiya sai ya ga cewa bai kamata ya yaudare shi ba domin hatta cikin batattu din ana samun yan dama dama shi wannan malamin yahudu sai ya ga bai kamata ya halaka zaidu bin amrin ba mutumin da zai bar kasa mai nisa kasar larabawa ya taho har yankin syria yankin sham ya taho saboda neman tsira ban da ya gaya masa gaskiya sai ya ce masa to barin gaya maka la takunu ala dinina hatta ta'khudha nasibaka min ghadabillah matukar zaka bi addinin da muke bi din nan to fa ba zaka tabbata ba yahude ba sai ka samu naka rabo na fushin Allah duk wanda ya bi addini mutu yana da wani yankin fushin Allah a kansa kaga ya gaya mar gaskiya saboda yahudawa suna tare da fushin Allah shine abinda Allah ya fada cikin alkur'ani gairin magbubi alaihi sai zai dubi na amr ya ce a ma a illa min gazabillahi ba Allah kai abinda ya koro ni daga mu ai gudun fushin Allah ne ya zan bar mu saboda ina tsoron fushin Allah in taho kuma na rungumi fushin Allah la ahamilu min ghadabillahi shay'an a ahani ba ba yanda za yin dauki fushin Allah a yanzu dai na fahimta la astati'uhu ba zan iya bin addinin ku ba in dai za a yi addinin nan dole sai an samu fushin Allah to ba addinin da ya dace in bi bane fa hal ni ala ghairihi to malam ko zaka ce maka ka nuna min wani tunda dai kaga ta ni kokari nake in samu tsira ko zaka min ishara ga wani addini da zan bi kala sai ce ma'alamu to ni duniya a yanzu dai ba wani addini da nake ganin za ka rike shi ka tsira illa an ya kuna hanifan sai fa idan addinin alhanifu ne sai sai dubin amna ya ce wa malhanif ya kake nufi da alhanif sai ce dina ibrahim addinin annabi ibrahim lam yakun yahudiyan wala nasraniyan wannan fatin kafin Allah ya saukar da ayata alqur'ani malamin yahudu ya ce ai annabi ibrahim bai kasance ba yahudi ba kuma bai kasance nasara ba wala ya abudu illallah baya bautan kowa face Allah sai ce to an gama na da ya karu tun da na samu suna annan addinin da ya kamata in bi fa kharaja zaidun zaidu ya sake fita ya kama tafiya yana neman a nuna masa wani masani kuma falaqiya aliman minan nasara sai ya gamu da wani masanin nasara fa zakara mislahu ya gaya masa kaji kaji ga abin da ya fito da ni daga kasar mu na taho ne saboda neman in samu addinin gaskiya ko za ka taimaka ka min ishara ga wannan addini yana cewa karastu abta giddina na fito ne saboda neman in samu addini na gaskiya faƙadimtu alal ahbari ya ce a lokacin da na gamu da waɗannan malaman nasara fawajattuhum ya buduna allaha wa yushriku bihi to ne abin da nayi mamaki na taras daga nasara suna bautan Allah amma kuma suna shirka suna bauta ma Allah amma suna shirka saboda ka da tambayi ɗaya daga cikin masanansu sai ya ce min la takunu ala na hatta ta'khudha nasibaka min la'anatillahi tunda dai na fahimci addinin gaskiya ka zo nema to zan gaya maka zan baka shawara kaga wannan addinin namu to idan dai zaka bi shi banki ba ta amma fa dole ka samu naka yanki na tsinuwar Allah duk wanda ya bi addinin mutu yana da wani rabo na tsinuwar Allah wannan ita ce gaskiyar da zan gaya maka kaga ya ba shawara ta kware sai zai fiye ce ma a firro illa min la'anati layi ai abin da ya sa na bar gida kenan na gudu ina gudun tsinuwar Allah wala a hamilu min la'anati layi ni ko ba na sha'awar in dauki tsinuwar Allah makaina wala min ghadabihi na abada wancan yace ce fushi wannan kuma ya tsinuwa sai kaga mutum baya ya samu fushin Allah da kuma tsinuwarsa a ce ya tsira ba ke la asati don haka na dai fahimci addinin ka ba zan iya ba ya za a yi a ce ba za a yi addinin kwarai ba sai an samu wani yanki na tsinuwa abinda zan so ka taimaka min fa halta dullu ni ala ghairihi ko za ka yi ni ishara ga wani addinin kuma sai ce kai ma a'lamuhu gaskiya ban sani ba illa an kuna hanifan to sai dai inda zai kasance addinin alhanifu ne kaga shi ma sai ya faɗi irin abin da wancan malamin yahudu ya faɗa sai dai fa idan addinin zai zama alhanif malamin eh, wanda za ka bi addininsa ya zama alhanif Kala sai ya ce wa malhanifu a menene alhanif kuwa Kala sai shi wannan malamin nasarar shi ma ya sake gaya mishi dinin ibrahim ai addinin annabi ibrahim kenan alhanif lam yakun yahudiyan wala nasraniya bai kasance ba yahude ba kuma bai kasance nasara ba wala ya abudu illallah baya bautan kowa face Allah falamma ra'a zaidun qawlahum fi ibrahim alaihi salam to zaid bin amr dama waɗanda ake neman a san gaskiya wurin su ba sa wuce mabiya addini biyu dinnan ko dai yahudawa ko nasara to ga shawarar da ya samu daga fitattun malamansu ya dai gane cewa idan za a tsira dole a koma ga addinin annabi ibrahim falamma baraza saboda haka lokacin da zaidu ya bar kasan rafa'a ya dai sai daga hannuwansa ya ce allahumma inni ashadu. ya allah ina kafa shaida anni ala dini ibrahim ne kan ina kan addinin annabi ibrahim kaga ya kafa shaidar allah shi ya rungumi addinin annabi ibrahim in ka dubi fathul bari mujalla na bakwai shafin 142 eh, ibn hajar yace wa an kana yaqul to gashi ya samu shawarar addinin da ya kamata ya rike to amma ko bai sanya za a yi addinin ba an dai gaya masa addinin annabi ibrahim shine addinin kwarai kuma ya kafa shaidar Allah shi yanzu ya karbi addinin annabi ibrahim tunda ya samu shaidar masana fitattu akan cewar addinin da mutum zai rike ya tsira kenan to amma kuma ya za a yi addinin bai san yadda za a yi addinin ba shine sai ya ce to Allahumma law a'lamu ahabbal wujuhi ilayka la'abattuka la'abattuka bihi ya Allah da na san wata fuskar da ya kamata a bauta maka wallahi da na bauta maka ta wannan fuska wato bai sani ba shin sujuda za a yi a bauta ma Allah ko zama za a yi tsugono za a yi bai sani ba bai san ya za a yi a bauta ma Allah ba sai ce to Allah inda na san wata hanyar da za a bauta maka wallahi da na bauta maka ta wannan hanya walakin la alamu amma Allah ka sani ban sani ba summa yajudu da alal ardi bi rahatihi sai yayi sujuda a ƙasa da tafukan hannuwansa sai ya fadi ƙasa a kan hannuwansa wato ita ce sa kaga dai ba wanda ya koya mishi amma dai shi tunda ya ya ji babu tsira sai ga wanda ya rike addinin Annabi Ibrahim to ya rike ko da dai bai san yaya ake addinin ba amma yana gani yana da uzuri wajen Allah subhanahu wa ta'ala akwai wani wata riwaya a lokacin da yake sham sai ya samu wani tsoho wani malami kalali shekhu min akhbari shami shi ma masani ne daga cikin malaman nasara sai ya ce masa min naka latas'aluni an dinin ma a'lamu ahadan ya AbudulLahabihi bihi illa shekhan bil jazira kana neman sanin addini addini na kwarai ni kuwa ba wanda na san yana rike da addinin kwarai yanzu sai dai tsoho ɗaya tak shi wannan tsohon ma yana aljazira idan ka tafi gare shi za ka same shi in ka yi sa'a to za ka gane addinin za ka samu wato sanin addini na kwarai zaidu bin amrin ya ce faƙadintu alaihi nan ma na tafi aljazira din kaga bawan allah na wato ƙoƙari yake samu shiryar allah ƙasa-ƙasa yake tafiya saboda neman addini faƙada lokacin da ya iso ya samu wannan tsohon an masa ishara ga wannan tsoho ya taho ya tarar da shi sai tsohon ya ce masa Inna lazi ta tulubu ƙabba harabi biladika ya ce bawan Allah mai ka zo nema ya ce na zo neman sanin addinin gaskiya daga ina kake ya ce daga makka ibadar su ta yi yawa gumaka ratata to irin waɗannan addinai ban gamsu da su ba wani ma da gunkin yake tafiya aljihunsa addini iri-iri sai tsohon ya ce masa to ai abin da ka zo nema ya riga ya bayyana a ƙasar da ka baro in ji wannan tsohon wa jami'u ra'aita hun fi dalalin tsohon ya ce masa ko barin gaya maka in yanke ma wahala duk wanda ka gan shi a doron duniya a yau batacce ne in dai ka bi shi to halaka zai kai ka in shiriya kake nema koma gida ka zauna a wannan garin naka Allah zai fitar da annabin Allah kuma lokacinsa ya yi. akwai riwaya ta alimamu Tabarani. Ya ce wa qad haraja fi arzika nabiyyun ga annabi ya bayyana a kasarka ka, kuma ka bar kasar ka dawo nan an huwa kharijin ko kuwa yace masa lokacin bayyanar wani annabi yana dab wato lokacin ya kusa farji' wa saddiqhu wa amin bihi saboda ka shawara ta gare ka ka koma idan annabin ya bayyana ka gaskanta shi ka yi imani da shi ka taimaka masa sai zaidu bin aslam ya eh, bin amrin yace falam ahussa bi shay'in ba'du tunda wannan tsoho ya bani shawara shikenan sai na ji na gamsu kuma cikin ikon Allah sai ya dawo garin Makka abinsa da ya dawo garin Makka shi dai bai yarda da bautan gumakan ba tunda yayi yawon duniya ya samu fahimta cewa addinin kwarai shine na Annabi Ibrahim in ka dubi sahih bukhari bukhari sai kawo labarin asma'u bint Abubakar, yar aisha matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam tana da labarin sa ce ra'aitu zai damna amr bin Nufailin kaiman musnidan dhahrahu ilal ka'aba kabah an haife ta da girmanta da wayonta ta ga zaidu bin amrin yana jingine da ɗakin ka'aba idan kafirai sun taho suna bautan gumaka ana tsahi da sauransu shi kuma zaidu bin amrin sai ce ya ma'ashara ƙuraish ya ma'ashara ƙuraish ya ku shugabannin ƙuraishawa wallahi ma minkum ala dini ibrahim gairi yana jingina da ka'aba zai ce ya ku taron shawa. wallahi duk garin nan ba mai riko da addinin annabi ibrahim sai ni kadai aka zai gaya musu wa kana yuhyil mau'udata yana da kyawun hali <clears throat> idan mutum ya dauki yarsa zai je binne saboda larabawa suna kyamar ba su son haihuwar yara mata a wancan zamani to idan mutum ya dauki yarinyarsa zai je ya binne da rai sai ya ce masa idza arada an yaktula ibnatahu la taqtulha zai ce wani karka kashe ta ana akfika ha mu'nataha ni ba ni ita zan rike maka ita fa ya'khudha sai karbu wannan yarinya ya rike ta fa idza tara'arat idan yarinya ta girma idan ta girma sai sai yazo ya samu mahaifinta ya ce masa in shi ita da fa'atuha ilayka ga yarinya ka yanzu ta girma in kana so in baka wa in shi ta kafaituka mu'nataha in kuma baka so bar min ita zan kula da zan kula da ita kaga kenan ya gwada mutum yana da kyawun halittun tuni kuma har yanzu al-Imam Bukhari ya sake kawo hadisi yana manaqibul ansar a jere shine hadisi na 3825 Zaidu yana cewa inni lastu akulu mimma tazbahuna ala ansabikum ni ba zan ci abin da duk kuka yanka ma gumakan nan ba inda kun yanka don gunci ba zan ci ba kuma wannan lokaci Allah ya riga ya wato annabi ya riga ya bayyana duk da cewar manzancin ba a bashi manzanci ba har ma kuma sun haɗu da manzon Allah ɗin amma lokacin Allah bai bawa annabi manzanci ba baya cin abincin baya cin abincin da dabban da duk aka yanka ta ana wato da ta fuskantar gunki Wannan annahu na yastaqbilu al-qiblata fil jahiliya yana fuskantar alkibla, yana cewa ilahi ilahu ibrahim ni dai abin bauta na shine abin bautan annabi ibrahim wa dini dinu ibrahim addini na shine addinin annabi ibrahim wannan ita ce kamar sallar shi idan ya fuskanci alkibla zai ce ilahi ilahu ibrahim dini dinu ibrahim sai ya yi sujuda haka yake yi kuma wannan abin da ke ba wani karantar da shi ba to cikin ikon Allah Ta baraka wa ta'ala Allah ya karɓi ransa saura shekara biyar Allah ya ba mu annabi manzanci kaga kenan bai rika ya riski manzancin ba Allah ya karɓi ransa saura shekara biyar manzon Allah ya samu manzanci shekarar da shawa suka gina Ka'aba a wannan shekarar Allah ya karɓi ran Zaid bin Amr wannan yana Umdatul Qari mujalla na 16 shafin 391 to in ka duba kitabun eh, musannaf na ibn abi shayba akwai hadisin jabir jabir yace akwai ranar da sahabbai suka yi wa manzon Allah tambaya suka ce ya rasulullah to ga labarin zaid bin amr har yawon duniya yayi saboda ya san addinin kwarai kuma aka masa ishara da addinin annabi ibrahim alaihi salam kuma aka masa ishara da cewar Allah zai aiko ka Ga shi Allah bai nufa za ku haɗu da juna ba wato bai karɓi addini ba Allah ya karɓi shi shekara biyar kafin manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ga shi ya tabbatar shi addinin da yake riko da shi shine addinin annabi Ibrahim akan haka ya mutu shine sai manzon Allah ya ce yahusharu zaka ummatan wahida yuhsharu zaka ummatan wahdahu baini wa baina isa ibn maryam wato Allah zai tada zaid bin amr zai tada shi a kiyama shi kadai a matsayin al'umma daya yana tsakanin annabi isa da annabi muhammad wanda wannan alama ce take nuna cewa zai tsira a ranar tashin kiyama saboda ya nemi shari'a kuma ya samu wannan shari'a duk da cewar bai riski zamanin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam to shine Allah ke gaya ma larabawa kuna fa’ulillahi abinda ake so da ku ku koma ga Allah ku karkata ku zama masu karkatawa zuwa ga Allah wato na kuna masu tsarkake ma Allah addini gaira na bihi ba wai ku zama masu shirka da Allah ba wato abinda ake so da ku ku yi riko da addinin Annabi Ibrahim na gaskiya Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man yushrik billahi wanda yayi shirka da Allah faka annama karra minas sama'i kamar wanda ya fado daga sama ne fatakfafuhu tsairu sai tsuntsu ya kafe shi au bihin bihi rihu fi makanin sahil ko iska ta jefa shi a wuri mai nisa wato mai ayan da take karantar da mu wanda yi shirka da Allah ba zai tsira ba wato la najata liman akhfa Allah duk wanda ya kuskure Allah to ba shi ba tsira wato abin nufi kamar yadda alimamu imam al ya faɗa a tafsirinsa ya ce, shabbaha halal mushiriki bi halil hawi min samai Allah ya kamanta halin mutumin da ya shirka da shi da kuma halin mutumin da ya fado daga sama fi annahu la yamliku li nafsihi hilatan idan mutum yana fadowa daga sama bashi da wata dabara da zai kare kansa a ce mutum na fadowa wace dabara zai kaga babu ai hatta ya ƙa'a ɗayan biyu ne ko dai ya faɗi bi haisu tuskit rihu inda iska ta kai shi nan za ta jefar fahuwa halikun lama hala. ko kuwa in ma bistilabi tsairi lahamahu in ma bai kai ga faɗuwa a ƙasa ba tsuntsaye sun samu abinci saboda za su dinga cafan naman shi har su ƙarar da shi wato kowane ɗaya daga ciki dai ya nuna cewa mutum da ya tabi mutumin da aka ce yana faɗowa daga sama ba shi da wata dabara dole sai ya faɗi ko to shine Allah yake misalin wanda yake shirka misalin mutumin da ke faɗowa ne daga sama yana da wata dabara wato Allah ya nuna mana ba shi da wata dabara to haka wanda ya yi shirka wallahi ba shi da wata dabara ba shi da wata dabara ta tseratar da kansa daga halaka don haka yasa shirka musiba ce a zahiri zaka ga kamar kayi riko da abin da zai amfane ka alhali kuma halaka ce wato ibn taymiya a littafin majmu'u fatawa yayi magana kan wannan aya yana mujallal na 10237 yace abubuwa guda uku idan kayi su ga wani wanda ba Allah ba to dole sai ka tabe Allah ka tsare mu Ya ce na ɗaya mara ja ahadun makhlukan duk mutumin da ya yi fatan ya samu wani alkhairi wajen wani wanda ba Allah ba to sai ka ji kunya yi fatan ka samu alkhairi wajen wani wanda ba Allah ba to aikin banza ne saboda alkhairi gaba ɗaya yana hannun Allah kar ka dora a akan wani saɓanin Allah idan ko ka ɗora fatarka ga wani ba Allah ba to za ka ji kunya na biyu kada ka dogara da wani wanda ba Allah ba idan ka dogara ga wani wanda ba Allah ba sai ka ji kunya ya ce na uku kada ka ji tsoron wani wanda ba Allah ba idan ka yadda ka ji tsoron wani abu fiye da Allah ya ce illa ka babban da hufa ce zatanka sai ka ji kunya kansa fa innahu mushrikun yace dan ɗayan uku ɗin nan kowannensa shirka ne ga Allah ka yi fatan rahama daga wajen wani wanda ba Allah ba shirka ce ka dogara ga wani wanda ba Allah ba shirka ce ka tsoraci wani ka bar dokan Allah shirka ce shine sai karanta wannan aya wa man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas sama'i fatahfafuhu at-tayru aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahih wa kadhalika al-mushriku wato idan mutum imani ya ratsa zuciyarsa abubuwa guda uku din nan baya yin su ga kowa sai Allah wato wannan yana da kyau mu rike shi yana da kyau mu rike kada mu manta idan imani ya ratsa zuciyar bawa abubuwa guda uku din nan ba sa samuwa a zuciyarsa face ga Allah yace domin mushriki shi ke tsoron halittar Allah wa kadhalika al-mushriku yakafu al-makhluqin idan mutum imani ya ratsa zuciyarsa bai ganin akwai wani abin tsoro sai Allah kawai amma mutumin da ke shirka fa shine zaka samu yana fargaba mayu za su bi shi a wannan ya jefe shi wannan ya masa kaza kulle kulle to mutumin da ke shirka shi ke fargaba yana tsoron wata halitta wanda ba Allah ba Wayar wanda ke shirka shi yake fatan zai iya samun alkhairi wajen wani wanda ba Allah ba zai iya samun tsaro zai iya samun kariya daga wani wanda ba Allah ba fa ya hasulu lahu ru'bun saboda haka zaka ga mushriki wato wanda ke shirka da Allah shine wanda zaka ga yana cikin razana wanda dama alƙawarin Allah ne wanda ya faɗa a suratu Ali Imran aya ta 151 sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba za mu jefa tsoro a zukatan kafirai me yasa Allah ya ce bima asharaku billahi ma lam yunzil bihi sulfana ko saboda sun yi shirka da Allah abinda Allah bai saukar da hujja a kansa ba don haka idan ka ga tsoro yana shiga zuciyarka yana daɗa karfi a zuciyarka tsoron wani abu wanda ba Allah ba to ka ƙara neman gafaran Allah ka ƙara kusantar Allah da tauhidi don akwai alamar shirka tana neman shiga zuciyarka a zuciyar mumini bai kamata a samu tsoron wani ba wanda ba Allah ba abinda Allah ya alkawari idan ka ki ka sanya tsoronsa a zuciyarka to Allah zai musanya tsoronsa da tsoron wani wanda ba shi ba a zuciyarka dama ɗayan biyu ne ko dai ka ji tsoron Allah ko ka ji tsoron bawan Allah shi sa ce sanulki fi qulubil ladina kafaru ru'ba me yasa bima asharaku billahi ma lam yunzil bihi sultana a lahira fa wa ma'awahumun nar wa bi'sa mathwaz zalimin Allah ka tsare mu ibn taymiya yace amma al-khalisu mutumin da ke tsarkake kansa daga shirka ya hasulu lahu al-amn har abada zuciyarsa ba ta tashi ba ta razana baya kaduwa baya firgita baya tsoron wani sama da Allah saboda alƙawarin Allah ne wanda Allah tabaraka wata'ala ya faɗa a suratul an'ami aya ta 82 allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin me Allah yace ulaika lahumul amnu duk wanda yayi imani imaninsa babu shirka ai akasari abinda kage yasa muke tsoron wasu abubuwa wanda ba Allah ba saboda imanin namu a gurbace yake wallahi batun Allah ne duk mutumin da yayi imani imaninsa ɗinnan nan babu shirka a ciki Allah maɗaukaki ke ce ula'ika lahumul amnu waɗannan su suke da kwanciyar hankali a doron ƙasa don haka mumini babu abin da ke girgiza imaninsa kuma Allah maɗaukaki ke ce wa juna waɗannan su ne shiryayyu kaga alkawarin Allah ne idan kana tsoron Allah sai Allah ya cire tsoron wasu abubuwa daga zukatanka amma idan har kana tsoron wani abu wanda ba Allah ba to sai Allah ya maida tsoron su a cikin zuciyarka duk wanda Allah ya isar masa to za ka ga kuwa Allah tabaraka wataala ya sanya nutsuwa a ransa abinda duniya take ganin abin fargaba ne shi kuma yana ganin ba komai bane saboda Allah na gaban wannan Allah shi kare mana imani karanta mana aya ta gaba ومن تقوى القلوب ذلك ومن يعظم شعائر الله الله يجي تو wannan kenan waɗanda suke girmama alamomin ibada na Allah me ake nufi da sha'airu ibn al-arabi a littafin ahkam al-qur'an yana juz'i na uku shafin 285 yace sha'air wahidu ha sha'ira lam yakhtalifu annaha al-ma'alim duk malamai sun tabbatar da abinda ake nufi da sha'ira wato shine alama wato musulunci yana da alamomi na ibadarsa akwai alamomi na addinin Allah waɗannan alamomin abinda ake so ga musulmi ya girmama su wa man yu'azzim sha'air Allah wanda yake girmama alamomin bautar Allah fa innaha min taqwal qulub to wannan yana daga cikin abin da ke ƙarfafa wato imanin da ke zukata saboda ita zuciya akwai aikin da Allah ya shar'anta ta yi masa kamar yadda gaban jikinka yake aiki zuciya ma tana nata aiki kaga soyayya aikin zuciya ne kiyayya aikin zuciya ne tsoro fa aikin zuciya ne to duk wani aiki na zuciya wajibi ne kamar yadda ka sani gaban jikinka shi ma an tsora masa nasa aiki kamar ibada ta sallah alwala wanka duk waɗannan ibadu ne na jiki to zuciya tana da nata aiki me ke sa zuciyarka ta samu ƙarfi abinda ke ƙarfafa imani a zuciyarka shine ya kasance kana girmama alamomin ibada na Allah tabaraka ta'ala al-imamu shaukani eh, littafin tafsirinsa eh, fathul qadir Ya ce wa sha'airu jam'u sha'ira wa hiya kullu shay'in fihi lillahi ta'ala shi'arun duk wani abin da ya zamanto akwai alama ta bautar Allah a tare da shi to wannan shi ake kira a shaira min af'alil qulubi allati hiya min at-taqwa abin da ya shafi aiki na zuciya idan abin da ya zamanto alama ce ta addini idan ka girmama ta Allah ya ce to yana karfafa zuciyarka akan imani fa inna hadha ta'zim nashi'un min at-taqwa domin girmamawan ai ba abin da ya yasa kai face dalilin kiyaye Allah tabaaraka wata'ala saboda girmama Allah to don haka shi kuma Allah sai ya kara maka imani a zuciyarka wato abin da ake nufi anan duk abin da aka ce maka wannan aiki ne na addini to kada ka yi wasa da shi ka daraja shi ka girmama shi misali masallaci wurin ibada ne na musulmai to a samu kana girmama masallaci misali alqur'ani alama ce ta bautar Allah ko din da aka ga alqur'ani an san alama ce ta addinin musulunci alama ce ah, ta bautar Allah don haka ka girmama alqur'ani sai ya zamanto kai ba ma alqur'ani ba ko da littafai ne na addini waɗannan littafai ai na addini sun bambanta da littafai waɗanda ba na addini ba to ko da haɗuwa suka yi karka kwashi littafai waɗanda ba na addini ba ka jibga akan na addini ka ɗauki na addinin ka ɗora a samansu in ka yi haka mai kai ka girmama alamar ibada ta Allah idan ruwa ne wato daraja shi ruwa da ake alwala da shi misali ko da a masallaci ne sai ka garandar masallaci ga ta nan buɗe guguwa in yi taso ya zuba kura sai ka tafi ka sayo murfi ka rufe ka girmama alamar ibada ta Allah ai dama ita wannan randa ba abin da yasa ka daraja ta sai don addinin Allah wato duk abin da yake da alaka da addini kar a samu kana rena shi kada a samu kana rena shi karkashin wannan nake tuna wasiyar da Abdulaziz bin Baz yayi Allah ya masa rahama wanda ya zo cikin majmu'u fatawa mujallal na shafin 397 wannan wasiya da yayi wasiyar ne ta zauna mun a rena daɗe da ita kuma ina mamaki domin za ka ga hatta malamai a yau ba su daina wannan abin ba wato abin da yake cewa ya ce wasiyyati li kulli muslimin wasiyar da nake ma duk wani musulmi wa qari'un da mai karatu wa katibun da mai rubutu duk musulmi wasiyar da nake masa an yalta misal afdala duk abin da ya shafi addini ka rika yin amfani da wanda yafi ba wanda aka ci ba me yake nufi yace yabhasu amma fihi ziyadatu ajrihi eh, fihi ziyadatu ajrihi wa sawabihi wa yabta'idu amma yabtuluhu aw yanqusuhu ya bada misali da salati ga manzon Allah yace idan aka ce salati ga manzon Allah salati shi ma sha'ira ne alamar addini ne idan musulmi zai rubuta salati sai ya rubuta SAW ya nakasa shi ko ya daraja ya nakasa shi shi abinda Allah ya ce wa man yu'azzim sha'airallah saboda haka don ka girmama salati sai ka rubuta sadaran cikakkiya sallallahu alaihi wa sallam ba abbreviation ba amma mutum nawa ne zaka gani ko da sallama zai assalamu alaikum sai rubuta maka ALM ko SLM abbreviation zai sa ba wai laifi bane amma me Allah ya faɗa mana wannan ayar ka dauki ayar kai tunani akan ta wa يعظم شعائر الله fa من تقوى القلوب wanda ya girmama alamomi na bautar Allah to wannan girmamawan yana sa Allah ya karfafa imani a zuciyarsa saboda ka lokacin da ka zo rubuta gaisuwa maimakon ka sa abbreviation sai ka rubuta assalamu alaikum me yasa kai haka saboda girmama alamar ibada wanda ko ya bada shi in brief SLM da sauransu misali me yasa yayi haka yana ganin aito. to wannan mai abbreviation ne babu laifi na'am babu laifi an yadda amma me Allah ya ce a Qur'ani ka girmama alama shin hakan girmamawa ne ko na kasashi shine yasa bin bazu yake cewa wasiya da nake ma duk musulmi idan abu yana da alaka da addini to ya rika neman kamala kar ka rika amfani da na kasa a wannan gefen idan za ka yi salati ga manzo Allah rubuta salati cikakkiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan za ka rubuta sallama ne a wasiƙa ka rubuta assalamu alaikum cikakke maimakon ka rubuta 'yan haruffa wannan na ƙasa ce don ya saba ma umarnin da Allah ya mana a nan wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub duk wanda ya girmama alamomi na addinin Allah to girmamawan yana cikin abubuwan da ke sa Allah ya karfafa zukatu kan imani wato shine bin zai yake cewa ka rika duba abin da za ka samu ƙarin lada maimakon ragin lada ai babu shakka wanda ya yi aiki yana da lada gwargwadon aikinsa ni da na rubuta sallama a wasiƙa assalamu alaikum lada na ba zai zama daidai da kai da ka rubuta alm ka turo wasiƙa ba ko ai da bambanci tunda ana ƙirga yawan harafi kaga kenan akwai bambanci tsakanin shi yasa yace yabhasu amma fihi ziyadatu ajrihi wa sawabihi wasiqa zaka yi wani abu zakai yi rubuta salati cikakkiya ka rubuta sallama cikakkiya idan sallamar aka maka a wasiqa da ta waya ne ka amsa amsar cikakkiya me yasa ba dan shi bane kana yi ne saboda me saboda ka girmama alamar addinin ka kuma Allah ya yi alkawari idan kana yin haka to zai karfafa imanin da ke zuciyarka A shekaga akwai riba Allah ya samu gane me Allah ya ce gaba sannan akwai fasara ta biyu game da ita wannan aya wato Allah madaukake yana magana game da aikin hajji ne yanzu mun taho magana game da dabbar da ake korawa dabbar hadaya domin idan mutum ya tafi aikin haji akwai dabbar da zai soke ya danganci irin aikin hajjin da ya tafi da nufin yi so sai Allah madaukake <clears throat> yana gaya mana wanda ya girmama alamar ibada ta Allah to wannan girmamawar tana cikin alamomi waɗanda ke sa Allah ya karfafa zuciya akan imani karkashin nan wato Allah yana mana ishara da cewar idan zaka tafi aikin haji zaka tafi da dabba kai hadaya to kai kokari wannan dabbar hadaya din ta kasance mai kyau saboda zaka bauta ma Allah wannan dabbar da ka yi bauta da ita kar ka nemo ramammiya ka girmama wannan dabbar ba don ita ba sai don addinin Allah wato shi yasa zaka ga larabawa idan za su tafi aikin haji raƙumai da suke korawa na musamman ne raƙumai ne da aka kiwon su kiwo na musamman ƙarƙashin wannan shi ya ba da damar misali kaga yanzu muna cikin wata ramadan idan za ka yi aiki da wannan aya duk da cewar Allah yana magana akan aikin hajji ne amma kuma malamai sun ce da hajji da hadaya da layya duk babi guda suke suna babi guda saboda aka yi sa za ka ga mutane na ƙoƙarin tsare raguna a gidaje suna kiwon su saboda me saboda girmama alamar ibada ta Allah tabaraka ta'ala idan an zo layya ayi layya da dabba mai girma maimakon ayi layya da dabba da ta kasance na kasashiya ko kuma ramamiya wannan ayat tana mana ishara akan haka wato wannan hujja ce da take nuna yana da kyau mu rika kiwon dabbobi waɗanda za mu yi imma hadaya da su ko ko za mu yi layya da su a ƙarƙashin nan ma wasu malamai ke ganin hatta suna matarka tana da juna biyu sai ka kiwon dabba saboda idan ta haihu za ka yanka aƙiƙa ai kayi ne saboda girmama alamar ibada kai ma kana shiga ƙarƙashin wannan aya mutumin da ya tsare rago ya yi kiwonsa saboda idan an zo layya ya yi layya da babban dabba saboda me saboda girmama alamar ibada shi ma kaga ya shiga ƙarƙashin wannan aya don haka yasa larabawa idan za su tafi aikin hajji za ka ga wato raƙumai din? suna zaɓen raƙumai masu girman gaske saboda girmama ibadar da suke yi sai su zaɓi raƙumai na musamman ana tafiya da su to Allah ta baraka ta'ala ala yake lakun fi hama na fi ko kuna samun amfani jikin waɗannan dabbobin kuna da wasu amfani a jikinsu ka tashi daga ƙasarka ka kora raƙumi za ka tafi aikin haji idan an gama aikin haji ka soke wannan raƙumi to tafiyar da ake da wannan raƙumi ai ana samun amfani jikin wannan raƙumi. to Allah ya ce wannan amfani yana nan halal ne gare ku kaman fi darriha wa nasliha wa aswafiha ana cikin tafiya dama kana da taguwa mace ce raƙuma saboda haka tana shayarwa kaga zaka tatsi nonon ka sha duk da cewar ita wannan taguwar ka kora ta zaka je kai hadaya da ita ne a aikin hajji amma kuma bai haramta maka ka sha nononta ba bai haramta maka idan ta haihu ka yanka ɗan ka ci ba yani fi nasliha wa aswafiha bai haramta maka gashin jikinta a tara a sayar eh, kamar idan awakai ne wa aubariha ko kuma raƙuma wato raƙuma da awakai din idan mutum ya kiwata awakai waɗanda zai kora su don akwai waɗanda suke kai raguna saboda hadaya to ragunan da yake akwai waɗanda suke da gashi kuma akan cire gashin ana amfani da shi to Allah madaukaki yace gashin dabbar halin ne gare ka kai amfani da shi wa rukubi ha hasannan zaka haukan wannan taguwar ma zaka haukan raƙume ana tafiya dai har zuwa aikin haji kaga kamore kamore ta shine Allah yace ila ajalin musamma har zuwa ga wani ajali wato sananne bi ma'ana lokacin da aka je aka yi aikin haji idan an gama aikin hajji fa summa mahilluha ila baitul atiq mahallin wannan dabban ita ce wato haramin ɗakin Ka'aba al-Atiq me yasa ake kiransa al-Atiq ana kiran Ka'aba al-Atiq al-Baitul ya samu fasara kashi biyu akwai malaman da ke kai shi har kashi uku amma dai mafi yawa akasari suna eh, tsayawa ga dalilai guda biyu na ɗaya <clears throat> shi ma ya zo cikin ahkamul ƙurani na ibn al yana juz'i na uku shafin 285 yani fi tasmiyati eh, fi tasmiyatihi bil atiq <clears throat> na ɗaya annahu min atuqa yani ƙaduma. idan aka ce makaba albaitul atik ana nufin tsohon ɗaki da dadde nan ma kuma bai saba ma gaskiya ba saboda Allah faɗa inna awwala baitin wubi'a lin-nasi lallazi bi bakkata shine ɗakin da Allah ya fara wato ajewa a doron ƙasa shine ɗakin da aka fara ginawa a duniya ɗakin Ka'aba kaga idan an kira Ka'aba tsohon ɗaki da dadde bai saba mu ma'anar abinda Allah ya tabbatar din ba na biyu fa daga ataka imma daga atuka ko daga ataka idan aka ce daga ataka bi ma'ana khalusa min aljababira abin da yasa ake kiran Ka'aba al-Baitul Atiq wato Ka'aba wato daki ne yantacce daki ne mai yanci me yasa ake kiransa daki mai yanci saboda ya kubuta daga hannun azzalumai anil hawani ilan qida'i zamani azzalumai duk inda suka kai ga mulkin su Allah yana kare Ka'aba kuma har zuwa ƙarshen zamani Allah zai kare wannan ɗakin duk da cewar akwai lokacin da za a zo annabi ya tabbatar za a rusa wannan ka'aba din amma kasancewar ka'aba baya karkashin kulawar kowa Ɗaki ne da ya zamanto babu mai gudanar da al'amarinsa sai Allah shi yasa ake kiransa baitul atiq daki mai yanci kaga ko dai ka ce ka'aba daki wato daɗaɗɗe mai ma'ana tsohon ɗaki shine ma'anan al-baitul atiq ko ka ce ka'aba ɗaki mai yanci shine al-baitul atiq wannan duk ya dace hakan ya zo cikin almugni na Ibnu kudama mujallar na goma shafi na 278 wato Allah tabaraka wata'ala ya ce wannan raƙumi wanda kuka yi alkawari za ku ta yi aikin hajji za ku yi hadaya da shi kuna da damar ku hau wannan rakumin kuna da damar ku tatsi madaran taguwar ku sha kuna da damar ku aske sumar wannan dabba ku yi amfani da shi duk wani amfani da ake samu a jikin dabba babu laifi sai Allah ya ce har dai zuwa lokacin da wannan dabbar za ta kai ku ƙasa mai tsarki idan an gama aikin hajifa suma mahillu ha'ilal bai tilati mahallin yanka wannan dabba wato shine ɗakin ka'aba wato da ɗaki ma'ana tsohon ɗaki. kaga kenan ana yanka dabba ne a haramin makka ba wai a ainihin a ɗakin ka'aban ba ana nufin haramin makka haramin eh, gaba ɗaya garin a nan ake yanka dabbobin eh, hadaya saboda ka ya shafi har zuwa mina wanda ya zo cikin bayanin ibn al-usaymin a littafin sharhul mumti al-muradu zabhan wa tafriqa abinda Allah yake nufi da cewar kuna da damar ku hau waɗannan dabbobin ku amfana da su amma daga ƙarshe mahallinsu wato shine ɗakin Ka'aba ana nufin mahallin yanka su mahallin raba naman su shine ƙasa mai tsarki don haka ba a ɗaukar dabbar hadaya a kawo Najeriya a ce za a yi hadaya a nan ba zai yi ba fama wajaba fil harami wajaba an yuzbaha fil harami aiki da ya shafi harami to ana yanka shi ne a harami wa an yufarraqa ma yajibu tafriquhu minhu fil haram saboda haka idan an kora dabbar hadaya ina ne ake yanka wannan dabba ana yanka ta ne a haramin makka haramin makka kuwa yana da faɗi ba wai cikin garin makka bane har zuwa bayan gari har zuwa wajen mina saboda haka zaka ga ana yankan wurare da yawa idan an yanka kuma a raba nama a garin makka wanda shine ka'idar dabba ta hadaya sai Allah maɗaukaki ya ce a gaba ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وإلهكم إله واحد فله عقل وبشر المخبتين وإله ولكل أمة جعلنا من سكن نعم هكذا ولكل أمة جعلنا من سكن قوة الأمة من سنيامة وتزبر الجني kowace al'umma an sanya ainihin addinin akwai zubar da jini karka dauka ko addinin musulmai ne idan a babban sallah ta zo mu yi ta yanka ragunan layya in dai Allah ya turo wani annabi duk annabin da Allah ya turo kowace al'umma Allah ya ce ya shar'anta mata zubar da jini a matsayin ibada akwai yanda ake zubar da jini ai kaga mutumin da ya tafi aikin haji yana zubar da jinin dabba da sunan hadaya wanda ke gida ya zubar da jinin dabba da sunan layya wanda aka yi mahaihuwa ya zubar da jinin dabba da sunan al'aqiqa to wannan duk ibada ce da Allah ya shar'anta in ba don Allah ya shar'anta mana ba za mu yi ba to sai Allah ya nuna cewar ba mu kadai bane li kulli ummatin ja'alna mansakan kowace al'umma mun sanya mata almansak anan abinda ake nufi iraqatu dima'i zabhul qarabin kowane annabi Allah ya shar'anta masa akwai ibada na zubar da jini akwai ibada na zubar da jini da Allah ya shar'anta saboda haka ba wai addinin musulunci ne ya zo farko ba ko da yake a nan kalma ta almansak tana cikin kalmomin da suka zo da ma'anoni masu yawan gaske saboda haka yasa idan kana karanta alkur'ani wajen fassara kalma ta almansak zaka iya samun mushila. wato almanasik lugatan jam'u mansik ibn al-asir yana cikin malaman da suka yi magana akan fassaran kalma ta almansak fassaran kalman ya kawo bayanai masu yawa a ciki yana a nihayatu fi garibil hadis juz'i na biyar shafi na 48 yace almanasiku jam'u mansakin me ake nihi da almanasik ko ko mansak almuta'abbad da farko idan aka ce almansak ana nufin abin da za ku rike dan bauta saboda ka idan aka ce likulli ummatin ja'alna mansakan kowace al'umma mun sanya mata mansak wato mun sanya mata almuta'abbad mun sanya mata abinda za ta rike a matsayin ibada duk abinda Allah ya shar'anta mu rike a matsayin ibada ana kiransa almansa ko menene fasara guda kenan saboda haka ya ga'u alal masdar waz zaman wal makan shi wannan almansak yakan zo da matsayin zaman lokaci kawai ana kiran shi almansa sannan almakan akan kira shi almansak don haka in ka dubi aikin hajji gaba ɗayansa ya'ani umurul hajji <clears throat> kullaha manasik ayyuka da suka shafi hajji gaba ɗayansu ana kiransu manasik <clears throat> don haka za ka ga littafai da suke magana a kan aikin hajji ana kiransu manasikul hajji wato almanasik ibada ce da ta shafi aikin hajji duka kuma kamar yadda ibn al-asiri ya ce kalma ta almansak tana ɗaukan wuri tana ɗaukan lokaci sannan tana ɗaukan siffar ta ibada wato akan ce at-ta'a wal ibada wa kullu ma tuqarribu bihi ila Allah ta'ala duk abinda za a yi shi wanda za a kusanci Allah ana kiran shi al-mansab ana kiran shi an-nusuku wato duk abinda shari'a ta yi umarni da shi saboda haka akan kira mai bautan Allah ma annasiku wanda zaka samu cikin hadisi wato ana iya kiran mai ibada da sunan annasiku don haka Allah tabaraka wa ta'ala ya bada misali suratul baqara aya ta 127 yana cewa wa idh yarfa'u ibrahimul qawa'id min albayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan laka sai yace ni wa arina manasikana me yake nufi anan arina manasikana ka nuna mana wuraren aikin hajji saboda haka yasa malamai suka ce umurul hajji kulluha manasik aikin hajji gaba ɗaya ana kiransa almanasik wato abinda annabi ibrahim yake nufi arina manasikana arina muta'abbadatuna Allah ka nuna mana wuraren bautanmu Allah ka nuna mana wuraren bautanmu saboda Allah ya yi umarni ga annabi ibrahim ya gina ka'aba annabi ibrahim ya gina ka'aba bayan ka gina ka'aba ai kana bukatar sanin ya za a bauta ma Allah a ka'aba din to saboda haka annabi Ibrahim yake roƙon Allah Allah ka nuna min me zan yi na ibada din ga dai daki mun gina arina manasika na ka nuna mana abubuwan da zamu rike a matsayin ibada din don haka yasa ake cewa manasikul hajji ma'anansa ibadatul hajji idan aka ce manasikul hajji ana nufin ibadoji na aikin hajji sannan gurin ibada ma ana kiransa eh, almansar wa man fa'ala kaza fa alaihi nusuk kamar misali yanda zo cikin hadisi manzon Allah idan mutum yayi laifi ya saba ma wajibi na aikin haji sai a ce ai an yana kansa wato an ananuhin addamu yuriquhu zai zubar da jini a dalilin haka al-imam ar-ragib al-asfahani cikin mufradatu garib al-quran yana shafin 802 ya ce annusuku al'ibada Ina aka ce annusuk yana ɗaukar ma'anar bautar Allah Ina aka ce annasiku yana nufin al'abidu mai bautar Allah waktasa bi amalin hajji amma akasari inda ka ji an ce annusuk ya fi keɓanta da aikin hajji don haka za ka gani in ma cikin alkur'ani ko kuma ta hadisin manzo Allah wanda misali a cikin suratul bakara aya ta 196 da Allah ke maganar mutumin da ya saba wani wajibi na aikin haji fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fafidiyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk menene nusuk anan aw damun yuriquhu wato zubar da jini bi ma'ana zaka yanka rago shine sai a ce aw nusuk saboda haka galibi ya shafi aikin haji kamar yadda annabi Ibrahim ya faɗa arina manasikana sannan a suratul baqara aya ta 200 Allah ke cewa fa idza qabaitum manasikakum idan kun gama manasik kaga ya nuna idan kun gama ayyukan haji shi yasa malamai suka ce ayyukan haji sun fike banta da kalma ta almanasik فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق Allah tabaraka wa ta'ala kuma a wata ayar yana cewa wa kulli ummatin ja'alna man sakan hum nasikuhu kaga nan ma yana nuna wato abin yanka ne to amma malamai sun ce akasari idan kaga an kira annusuku ma'anarsa yanka kaga dai yana daukan ma'anar guri na ibada yana daukan ma'anar lokaci na ibada yana ɗaukan ma'anar ayyuka na hajji. to amma akasari idan aka ce maka annusuku ma'anarsa yanka ne me dalili wanda ibn al-usaymin ya rinjayar yadda wannan a littafin asharhul mumkin yana mujallar na bakwai saboda Allah ya faɗa a suratul an'ami aya ta 162 qul inna salati wa nusuki wa mahayaya wa mamati lillahi rabbil alamin qul inna salati sallata wa nusuki da yankana saboda wannan ya nuna cewar wato annusuku ya fi daukan ma'anar yanka yanka ita ce ake nufi so saboda haka yankan da kaga mutane na yi a yanzu inda yanka ce ta addini Allah tabaraka Wata'ala ta'ala yake ba daga kan annabi Muhammad aka fara ba annabawa da suka wuce kowane annabi Allah ya shar'anta masa ibada ta yanka akwai ibadar yanka bare ma aikin hajjin gaba daya annabawa sun yi annabi Musa annabi Yunusa duk sun yi har aka samu hadisin da yake sahihu muslim hadisin abdullahi bin abbas wanda annabi yake ba da labari ya ga annabi ayyu ya ga yunusa manzon Allah ya ce ya ga annabi yunusa ya taho aikin hajji ya ga annabi musa ya taho aikin hajji ya ga annabi isa annabawa sun yi aikin hajji saboda haka idan aka ce kowace al'umma an shar'anta mata ibadar yanka wannan la shakka gaskiya ne wanda ya dace da hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yanda bayani ya taho cikin alkur'ani sai Allah madaukaki ya ce fa kum ilahun wahidun lallai abin bautan ku abin bauta ɗaya ne falahu aslimu sai ku miƙa rayuwar ku gare shi wato kar ku dauka addinin nan daban-daban ne la addini ɗaya ne islam shine kadai addinin da Allah ya ta turo manzanni har dai ya kawo zamanin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa ilahukum ilahun wahid abin bautan ku abin bauta guda ne shine Allah tabaaraka ta'ala wa bashiril ka yi albishir ga masu tawali'u wato waɗanda ake kira al-mukhbitun sune waɗanda suka kai makura wajen tsoron Allah wanda ya kai makura ta wajen tsoron Allah ka masa albishir tsoron Allah yana da mataki guda uku kamar yadda ayoyin alkur'ani suka nuna mana wannan ya zo cikin bayanin ibn al-qayyim al-jawziya a littafin sa madarij salikin a juz'i na farko shafin 416 ibn al-qayyim al-jawziya yace tsoron Allah yana da matakai guda uku akwai yace akwai al khawf wanda shine mataki na farko al khawf shine matakin farko mutum ya ji tsoron Allah daga shifa sai al-khashiyatu alkhashiya lil ulama billah alkhashiyatu ta ta takaita ne ga waɗanda suka san Allah wanda bai san Allah ba baya irin wannan tsoron saboda haka akwai bambanci tsakanin tsoron da masanin Allah yake ma Allah da tsoron da wanda bai san Allah ba yake ma Allah amma su tsoro ne wancan yana tsoron Allah tsoron nashi ana kiran shi alkhawfu ya ji tsoron abu bai san shi ba amma wannan kuma tsoron tsoronsa alkhashiya inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama Allah ya faɗa a suratul fatir ayata ta 28 kaga ya nuna tsoron da masana suke ma Allah suna masa ne akan ilimi amma idan kana tsoron Allah baka san shi ba to wannan tsoron da kake ma Allah akan jahilci ba a ce ba da riba ba amma tsoron ka daina kasashe ne bai kai tsoron wancan wanda yake yi tare da ilimi ba shine ibnul qayyim yace ce, hiya khawfun maqrunun bi ma'rifatin shi tsoro na masana tsoro ne wanda yana tare da sanin Allah domin akwai hadisin manzon Allah wanda ya zo cikin sahihul bukhari da muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna ma atqakum in inni atqakum lillahi wa akhshakum lahu khashiya fi ku sanin Allah don haka na fi ku tsoron Allah manzon Allah ya faɗi haka wanda ya fi mu sanin Allah ai dole ya fi mu jin tsoron sa saboda shi ya san shi don haka malamai suke cewa gwargwadon ka ga Allah gwargwadon tsoron da kake masa gwargwadon karfin tsoron da kake ma Allah tabaraka wata'ala don haka ibnu qayyim jawziya yace shi tsoro ya samu hali biyu na farko harakatul lil harbi minhu anan misali shine wani abin tsoro ya taho sai ka zabo da ka gudu saboda ka ji abin tsoro to wannan shine ake kira al-khawfu ka gudu don ka ji alamar akwai abun a guje shi amma ai baka san shi ba ko ka je ji alamar akwai wani abu da ya kamata a gudu don haka sai ka ruga a guje ko ka ga mutane sun wato taho a guje sai kai ma kara zina ka tayi ka kama gudu wannan tsoron naka shi ake kira alkhawfu ka ji tsoron abin da baka ma san shi ba ko ba haka bane ai baka san shi ba ka tayi ka kama gudu wasaniya ibn al-qayyim ce amma tsoro na biyu sukunuhu wa qararuhu fi makanin la yasilu ilayhi fihi da aka tashi ana gudu sai wani ya tafi ya samu wani guri sai ya dan buya me yasa ya buya saboda ya riga ya san abin da zai zo din ya kuma san inda ya buya din nan zai samu kariya daga gunsa ashe kaga tsoronsa da ilimi ne har ma ya iya samun mafaka yanda zai kare kansa daga wannan tsoro so wannan ya fi wancan da ya ruga a guje bai san ba abin da yake tsoron shi ba saboda bai ma san abin da ke zuwa ɗin ta wace hanya za a kauce mar kara cutu da shi ba tusan sai ibn al-qayyim ya ce wahiyal khashiyatu don haka tsoron Allah da aka yi da ilimi ita ce al-khashiya fal khawfu li ammatil mu'minin duk mu'minai suna tsoron Allah amma wannan tsoro ana kiran shi al-khawf da jahili da masani zaka samu suna tsoron Allah kowanne gurgudu da irin tsoro da yake ma Allah amma masana alkhashiyatu lil ulama'i Arifin masana waɗanda sun san Allah su suke tsoron Allah tsoro na hakika shi ake kira alkhashiyatu ba wai wancan tsoron ba shi da tasiri bane sai yace to mataki na uku fa shine al-mukhbitu wanda shine mai tsananin tsoron Allah shi kuma yafi yafi ma matsayin alkhashiya idan tsoron Allah ya wuce alkashiya sai ya kai ga matsayi na almukbitu wanda shine almutawadi'u waye almukbitu Allah ya fassara mana alladina idza zukira Allah وصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون فسي الله يقول أمانا واند أكي كرا المخبت waye alkhaifu alkhaifu shine wanda ke tsoron Allah duk da cewar bai san Allah ba amma kada daukar manta tsoron zai amfane shi duk wanda ya ji tsoron Allah to tsoron nan zai amfane shi illa dai akwai na kasa ka ji tsoron Allah ba kama san Allah ba akwai ɗan nakasa amma ba wai tsoron ba zai amfane ka bane tsoron da aka yi wa Allah ana ana sane da shi wanda shine alkhashiya babu shakka wannan tsoron yana amfanar mutum a duniya da lahira tsoron da ke sama da alkhashiya shine Allah madaukake siffanta mai yinsa da cewa al almuhbitu asali shine al mai tawali'u ga Allah wane ne al-mukhbitu idza dhukira Allah shine wadanda idan an kira Allah wajilat qulubuhum zukatan suna kadawa Ba sani ba ko ka taba haduwa da irin su akwai mutumin da in ya waji in ya ji wa'azi fashewa yake da kuka wani ko duk inda za a yi wa'azin nan wallahi idanunsa ba sa ba sa hidda kwalla wani da zaran ya fara jin wa'azi hankalinsa sai tashi wato idan tsoron Allah ya rinjayi zuciya to sai mutum ya fada cikin almukbituna almukbituna su ne waɗanda da zaran sun ji wa'azi zukatansu kaɗawa yake wasabiri na alama a su ne zaka samu suna haƙuri akan abin da ya same su kowace musiba ta auku gare su suna haƙuri za ka ga komai girman fitina in ta samu mutum ya iya haƙuri wato yana nuna ba a samun almukbitu mara haƙuri ƙa'ida ne duk mutumin da aka ce ma ya kai wannan martaba ta tsoron Allah idan an yi wa'azi zuciyarsa na kaduwa to za ka samu yana da haƙuri don ya san duniyar gaba ɗayanta ba komai ba ce akwai ranar ƙarewarta don haka duk abin da ya rasa ba wani abu ba ne inda bai rasa Allah ta baraka wata ala a zuciyarsa ba wal muqimi salata zaka samu sune masu kokarin tsaye da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma sune waɗanda suke bayar da taimako daga abin da muka ba su arziki suna taimakawa daga dukiyar da muka ba su wato wanda zaka ga yana kokarin taimaka ma talakawa musamman a irin wannan lokaci na azumi wanda anan ne zaka gane imanin mai imani da watan azumi ya taho domin watan azumi wata ne wanda yake fitar da imanin bayan Allah idan ka ga kana da hali har watan nan ya fita ya kare baka taimakon bayan Allah to baka cikin almukbituna ko kada musamman ma a wannan lokaci da aka shiga tsanani idan har kana da halin da zaka ce makawa na kusa ba sai ya nema ba kada ba shi abin da ya sauwaka wanda alama ce da take nuna imaninka sanin ka ga Allah gwargwadon tsoron da kake ma Allah gwargwadon kokarin kusantar ka ga Allah shi ko Allah ba a kusantar sa sai ta bin umarnin shi kaga za a ga mutum yana tsaye da sallah ba yadda za a yi a samu mai tsoron Allah bai sallah ba zai yiwu ba duk wanda ke tsoron Allah za a samu to yana tsaye da sallah yana da hakuri yana da taimako da dukiyarsa ya taimaka mu bayan Allah ya taimaka wa marasa lafiya marayu gajiyayyu to wannan alama ce ta imani wanda yana nuna har yanzu dai imani yana zuciyarka da waɗannan ne muke gane wato matsayinmu a addinin musulunci waɗannan abubuwa da Allah ke faɗa mana a cikin Alƙur'ani, idan ka neme su a zuciyarka baka samu ba to ka tabbata addinin ka fa ya lalace amma idan aka neme su aka samu a zuciyarka to akwai alamar addinin ka har yanzu yana da tasiri misali shine idan ka ji wa'azi sai ka ji alamar ya ratsa zuciyarka ka ji tsoron Allah ya shigo maka ka ji kana ma neman ka kuka kana tawali'u kana kaskantar da kai ga Allah kana tuba kana tsoron haduwarka ga Allah wa'azi yana sa maka to idan ka ji zuciyarka tana haka to akwai alamar zuciyarka da sauran imani idan ka ga akwai hakuri tare da rayuwarka to akwai alamar imani idan ka ga baka daina ibada ba to akwai alamar imani idan ka ga baka daina taimaka mu bayan Allah ba akwai alamar imani Allah ka tabbatar da imani a zukatanmu ka gafarta mana kurakuranmu ka karbi ibadar mu kuma Allah ka gafarta mu iyayenmu zuriyarmu Allah ka musu albarka Allah ka sa muna cikin waɗanda ke cin riban wannan wata mai albarka Allah subhanahu wata'ala ka sa aljanna ta zama makomar mu baki daya اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك